ina da yakinin cewar gwamna ganduje ba zai rushe min gida ba idan kuwa ya rushe min gida to ina tunanin cewa zai gina min wanda ya fi shi ne cewar dauda ka huta rarara shahararren mawaƙin jam'iyyar apc wato dauda kahotu rarara ya yi ikirarin cewar yana da yaƙini gwamna ganduje ba zai iya rushe mai gida ba idan kuwa ya rushe mai gida to tabbas kila yana so ya gina mai wanda ya fi shi ne kamar da yadda ya faɗa a cikin wata fira da aka yi da shi mawaƙin ya ci gaba da cewa yana da yaƙinin cewar gidan shi ko akan wutar nepa yake gwamna ganduje ba zai iya rusa shi ba saboda shi ma ba gidan shi bane gidan wani gwamna ne da ke saman mulki a yanzu haka ya bashi domin ya zauna da iyalansa kuma ma alal misali idan ya rushe mai gida to iyalan shi za su je gaban gwamna ganduje su tsugunne domin kamar jikokinsa suke bayan haka dai mawakin ya tabbatar da cewar tuni sun yi zaman sulhu tare da gwamna ganduje a gaban bola tinubu a inda suka tattauna dangane da abubuwan da za su kawo masa ci gaba a siyasar su haka dai mawaki rararen ya ci gaba da yin kalamai a cikin ruwan sanyi a cikin wata fira da suka yi da gidan tv mai suna dcl hausa wannan ya tabbatar da cewar tabbas maganar rusa gida ta so Osama mawaki rarara zuciya ne a inda har ya fito yana neman sulhu tare da gwamna Ganduje. To 'yan iya magana dai suna cewar faɗan da ya fi ƙarfinka mai dashi wasa. A nan dai za mu ɗisa wannan shirin namu aya a cikin tashar Ketalti Comedian. Kar ka manta ka dangwala mu subscribe a cikin wannan tashar.